ƙarfafa son Allah a zuci wa amma sababu fi tafawutin nasa fil hubbi amma dalilin fifitan a ainihin mutane wajen so wajen son Allah fa'alam annan nasa mushtarikuna fi asalin hubbi nan dai ka yi sani mutane sun haɗu wajen asalin son kowa na son Allah na son Allah in dai musulmi ne mai imani yana son Allah ba a ɓata masa tunani ba inda aka juyar da shi ya tafi a matsayin ba ma dai Allah nan tukuna to wannan ba a magana ana magana mai imani kawai duk wani mai imani yana son Allah amma akan samu bambanci wajen son akan samu fifiko a son amma an yi musharaka wajen asalin son na lakinnahum litafawatuna ma'arifa Su sukan bambanta wajen son nan saboda bambancin sani innama yaksha Allah min ibadihi ulama fa minan nasi da daman mutane laisa lahum min ma'rifatillah ba su da sanin Allah hatta rububiyyar Wace ta fi sauki wato sanin ta din akwai na kasa muntahan na kasa illa sifati wal asma'i sun san siffofi sun san sunaye allati qari'at asma'ahum wanda sunayen nan da siffofin nan wanda suka kwankwashi jinsu wal alimul basiru bi qali'u tafsila illa masani mai basira wanda ransa na gani zuciyarsa na gani yi tsali'u tafsila sun illahi yakan nemi bayanin halittan Allah ɗaya ɗaya tafsilin sun illah hatta ya rama yi bahiru akalahu har wajen duba halittar Allah zai ga wani abu da zai burge zuciyarsa sai ji kawai ya rikita da abun ma da kallonsa bai san yayin da zai ci kai Allah da iko yi ga wani kwaro fatasdadu azamatallahi fi qalbihi girman Allah sai daɗa daduwa a cikin zuciyarsa to kaga wannan son Allah su ba zai zama ɗaya da wanda bai samu tafsirin wa'annan halittu ba fa yazdadu hubban lahu sai ya dada son Allah akan so wa tajru hadhihi al wannan sanin yana fisgan mutane allati hiya ma'rifatu a sun illa sanin abubuwa na bada mamaki ga halittan Allah ta'ala ila baharin la sahila lahu zuwa wani tafkin da bai da gaba bai da iyaka da amma sababu fi kusuri a fahamil kalki to me yasa mutane suka samu wannan kafa me yasa mu ƙoƙarin halittu ga waɗannan ayoyi da kewaye da mutum har insanu ne majahili bai ke cewa wa fi shi in dullo ala annan Laha wahid ko annahu wahid a komai ina iya zama ayan da take nuna kai Allah ɗaya ne mahalicci wani abubuwa guda ɗaya ne to amma mutum yana na yana zaune sai da ya zama ko gafalalle shi tunanin ma bai zo masa ba sai an faɗakar da sai an kwankwasa zuciyan ko ina cewa dama mai kawo wannan kusur ne to dalilin samun irin wannan na kafan a fahamil khalqi fahimtar halitta amma arifatillahi ta'ala fa'alam anna kulla man sana'a shay'an dalla al-masnu'u ala wujudi sani'ihi anna kulla man sana'a shay'an duk wanda yi wani abu to zan dalla al-masnu'u abun nan da aka yana nuna yana nuna ala wujudi sani'ihi akan wanda yi shi duk wani abu da aka yi anna kulla man suni'a man sana'a shay'an duk wanda ya aikata wani abu kowanne ne to wannan abun da aka yana nuna wanda yi shi kaga su sai dan kaka da kofar nan ka san da wanda yi shi kan karfin da abin nan din ka kama shi gaba gaba ka lankwasa ka haɗa ya koma jefi ka buɗa shi ka haɗa ya kai kaga wanda ya kofar nan wanda ya kofar nan ya yi shi. ga masallaci na a tsaye gingiringe kai kasan da wanda yi shi bai kama da bishiya wacce ta tsaro ba haka idan ka ga titi an yi shi an sha da ita kai da wanda yi titin nan to saboda ka idan ka ga sawu kan akwai mai sawun nan idan ka ga gurbi akwai wanda kwarza na wannan gurbi to kowane to ka ga koyan ka dubi halittun nan ga halitta kwaro ne kike ne menene ne ita duwar jin kai akwai wanda iya shi da irin wannan ɗabi'a dan ya zaka kalla a daji in magariba ta doso in dai rana ba ta faɗi ba dullun shi ba zai rufe ba amma ana ce maka rana ta faɗi sai ga ya haɗe ka san wannan Allah da iko yake ya aka aka haɗa sunadarin haɗewansa da rana shi kuma kafafa ana sai maka magariba ta yi zaka ta haɗe amma duk ruwan duniya da za a yi duk irin duhu da gari zai tafasa ba ta haɗewa ba ta haɗewa amma ana ce maka rana ta faɗi za ga ta yanka ne ta nuna ma rana ta faɗi to kaga wannan ina nuna maka wake yankwa da wannan tafasan tana da hankalin da ta ji ba ta zamu rana ba ta rufe kuma yaushe ma ta sano alakanta daga can zuwa nan kin ba wani da wani halitta na Allah da ya sarƙa haka ba tunanin irin wannan halittu ayatul zahil kauniya ba su da adadi ba su da dubuwa hmm. eh. zuma duk maganan da ake mai kwana shida jininsa kwana shida to haka nan da ya yi dama ya kullum da gari akwai wani abun in kana can ba ka fahimta sai ka zo gari akwai wani abu kuma a gari ba ka fahimta sai ka je daji don an tashi ana karatu kuma a kawai rashe kamar yadda yake bini ai kaga bini kaza kaza ai kaga an ana maganar mulki ba ka fahimtar mulkin Allah sai ka shiga irin mulkin duniya to lokacin da in ana za ka ji tangara a kowane bangare in ana magana same bangaren ya fi ma mai karantawa gane abin da ke cewa mamaki ma ke yin aka yi kasan haka ko yaya aka yi Allah ya faɗi wannan wuri shi ya ɗauka su kaɗai suke da ilimi kayansu. su Lisa ana hana shi shige abu abin da baka san shi ba kai masa kyakkyawan sani ba ka kai magana ka bar shi iya inda ka karanta kawai in kana da misalai ka bubbuga musu da sauransu amma hakikanin lamarin ke kila cikin waɗanda aka yi karatun sun fi sanin haƙiƙanin da lamarin yake. an ɗora abun a kai shi kifi fahimtar mai Allah yake nufi fa'alam anna kulla man sana'a shay'an dallal masanu'u dina ala wujudi fani'ihi kawai inda ake so a kai kaga mota ta haɗu maimakon ka ce oh banu isra'ila an ci gaba malam ba wani ci gaba ce Allah da iko yake da ya halicce kokolwar da ta haɗa wannan shi banu isra'ila ba shi kansa ba tare da asalin magana ma ba haka ne ba dan mota ba banu isra'ila yi ba yana da da kuɗin kamfani amma asalin waɗanda suka yi mota halaka a kai ilimin duniya ne aka tara wancan yana da roba wancan ya kware a karfe wannan ya kware a kulle kulle wannan shi ya hada ya hada wannan ya hada wannan ya tarzabi wannan ya san yadda za a sa wannan ya zungure wancan in an yi haka zai ki gungurawa ya ci gaba da gungura sai ka tsayar da shi wannan ya san an yi kaza wannan aka hadu aka yi shi wani fasaha ta baki ce wani fasaha ta balarabe ce wata fasaha ta bature ce wata fasaha ta kaza ne amma gaba ɗaya saboda sun ta kowa kudai sai a ce banu isra'ila har kusan irin wannan in kaga mota mai fita oh bano isra'ila an ci gaba ga kai akwai na shirka tare da kai da ya shige ka ga bano isra'ila ne suka yi ba kokolwa ta kokolwa ko Allah ya rike ta sai Allah mai iko wai khalqu ko dona menene ma la ta'lamuna nan zai hano tun gaba abin da ma ba a sani ba tun da Allah kan yi ilhami haɗa wannan da wannan ilhama ne Allah ke yi wannan sai ƙara wa mutum imani da Allah a ne mahalicin wa'annan yana da ikon yin nunkinsa a lahira sai isa ta tabbata kenan aljanna fiha ma la ainu ra'u kuma haka yake azaba a kurkukun Allah akwai fi ma la ainu ra'u azabar Allah akwai abin da ido bai ganta ba bai saƙo a zuci in ka tarkata wa'annan kuma in ka fahimta sai ya kara maka shiriya sai ka dada jin tsoron Allah ka dada imani da Allah ka ƙara yin gaskiya ka dada tsare amana saboda ka san akwai ran da za ku haɗu kana da mutabi kana da mai bidda kana zaune kana da mufattish inda yake binka shi wancan mufattishi ba ganin sa shi kuma ina ganin ka banda mai abun gaba ɗaya shi yana gani amma an sa maka mai binka ne mai kididdigawa kafan da shi yana nan yana binka dare da rana wa inna alaikum rahafizin kiraman na saboda ka nitsu ka tsorata don kana kallon shi kai yanzu Allah shi kadai yana ganin mu nan a Kaduna yana ganin mu a Kano ina ganin masu kotoma ga wasu can amurka ga wasu can amerika wasu na ingila wasu na wuri kasar duk ya ganin ce allah na da iko haka imanin ka bai kai ka gane wannan ba sun da allah laisa kana filhi shi ba kai ne aka ce ka iya sanin kano da kaduna da ina ne da ingila da amerika da me ka su ba ba kai aka ce za ka yi ba kai ba za ka yi ba kuma ba wani mutum da zai yi amma shi ko allah da ka san irinsa bai da iko haka shi duk tunani da kake wa Allah abin ya wuce haka ka jira dai Allah sai dai an je lahira zai nuna maka shi da kansa amma a duniya yi aiki yi aikin kana tsoron saduwa da shi an kuma kaga ba za ka yi aiki ba wannan kanka amma ba kana cikin hadari wannan abun ya sa ma tsoron Allah ya sa ma tunani ya sa ma kayi gaskiya ka daina ƙarya yana ya alamu ta laini wa ma tukhfi sudur ka daina cin amana sannan kuma ka daina juyar da gaskiya ta haka ka daina hawa don in ka lura da gunkin da iki hakuri a ɗan adam ba kaman hawa a kullum kai baka yadda kai kuskure ba kuma baka yadda kana kuskuren ba illa ya kafi jama'a ne ga sunan masu kuskure ka gama wani kaza ake ka ga masu wanke kaza suke ka gama jama'a wai yanzu kaza ake sai an gama lalacewa amma banda kai anta ala ra'sihi kana cikin su to ka gano wannan yadda aka zai kana ganin kamar ba to ana sane da shi wannan sai ya dada ma imani wannan ya sanya ka idan kana karatu kana ganewa to labudda rayuwarka ta canza in ko kana zama a irin wannan karatu rayuwarka tana nan inda kake yadda ka rayu jiya yau ma haka ka dora ta akwai alama ba ka da rabu akwai alama ba ka da rabu amma ya kamata a ce imaninka irin yadda kai jiya yau ya canza yadda kai bara shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bana ka canza ka daɗa ce gaba a dubu ɗaya ɗin nan da ɗari hudu da arba'in da hudu ya kamata a ga bambancinka da bara in ku har ka zama baka iya kawo bambancin bana da bara ba ba ka da bambanci da fa sa shi ne kullum da fatin shi ɗaya fita ya samu abin da zai ci ya sha ruwa duk tafiya ta yi tafiya ya yi jima'i shi kenan abin da ke gaban shi kenan inda akwai ruwa akwai abinci ya ci ya sha kawai kwanciya shi sun bai da lafiya ya yi shiru an allaka masa da lafiya to baka da bambanci da shi amma ya kamata a ce kana ɗan adam kana karanta littafin Allah a gaban bancin rayuwanka ƙaryarka ta dinga kaɗan hawa da kake komai ka ba wa kanka gaskiya komai ka ba wa kanka gaskiya za ka yi hankali ga zama kai ina fata sirrin hawa tun da hawa da ƙwaƙwalwa haka suke haɗe wuri guda ɗaya kwakwalwa na neman ta fizgi mutum zuwa ga gaskiya hawa na neman ya barka kai baka gaskiya haka hmm. mun kafa kai mara kyau gaskiya ne haka yake don kan wannan shi ne kusan na ɗaya daga cikin manya-manyan gaɓoɓin in ma ba a ce shi kenan ba amma wannan hawa wannan hawa sannan kuma kullum sai dai mu je abu mu tafi mu zauna mu karanta mu kula mu nemi saitin da ake so a ce mu gano yadda ake so a ce ɗin mu faɗa shi yadda ake so amma mun kasa sa shi a jikinmu mun kafa fashi a jikin mu domin in dai za mu za mu yi abin nan wallahi bu amala mu ta canza amma ko shekara kaza duk wanda kai amala da shi a bara waccan bana man kai mu'amala da shi iri ta shi ba canza ba su ka ba amfani zama a karatu to haka wa ala ilmihi ainihin ce can da ake ce ba ala ilu wannan abun na nuna mana ilimin da shi man da samu da aka ce falam na kulla man sana'a shay'an dalla al inna ala wujudi sani'ihi yana nuna samuwar mai abun na dinsa wa ala ilmihi da kuma yana nuna ilimin sa ne samar da shi din wa hayatihi yana nuna rayuwansa wa kudurasihi yana nuna ikonsa dalalatan jaliyatan zahiratan nuni na wancan misalin mai daukan hankalin mutane shi kaga an yi irin wata mota ta bude da kanta a bude ta daga cikin gida a wana ta a fitar da ita a juya ta a bude kofofin a duba kazafin a yi wane ne a gama a rufe sai yake ce Allah da iko yake sai ya daɗa maka imani akan wannan cewar Allah mai iko ne lalle Allah yana da iko kuma yana da sani ta hadda ya san wacce wacce gwarasa kuma yana da ina nan a raye yana nan kuma ina da iko wannan nuna maka wannan abin da zai nuna maka zai nuna maka bun dalalatan jaliyatan zahiratan nuni na sarari da ake magana nan hmm? wala ilmihi eh, ka ce na ku kayi adalci amma muna mu ala ilmihi ilmi kuma na ga ya fi amalu din nan ya ga nan duba ba mai amali hmm? shiru ku kai ko ilmi ne hmm? ilmihi kai kaga ba ba an in ka kalli ginin na ai san wanda yana da ilimi irin ilimin shi wanda kofan can ka san yana da ilimi irin nashi ilimi wanda ya kokolo wanda yi wanda yi wannan gini ka san yana da ilimi kokolo wanda ya kokolo wanda yi waɗannan kofofi kai ka san yana da ilimi kokolo da ta shirya mana wannan hasken nan sai ka san wanda ya kwakwalwan ina da ilimi da ka ne wa ala ilmihi wa hayatihi shi ne yin abin din wa kuduratihi abin yana nuna ma dalalatan jaliyatan zahiratan wa in kanat hadhihi sifat duk da ko da dai wa'annan sifofi la tudriku bi shay'in min al-hawasi ba a gano su da wani abu na abubuwan da ake da su guda biyar ɗin ba ilimi ne na aji a gani a taɓa a ji ilimin abun ba ba irin wannan ne ba wala eh, me yake da suna wa in kana hadhihi sifat wa nan sifofi duk da aka la tudraku bi shay'in ba a gano su da wani abu min al hawasil khamsi فوجود الله سبحانه سامور الله تبارك وتعالى وقدرته وعلمه وسائر صفاته يشهد له بالضرورة كل ما نشاهد من حجر وشجر ومدر ونبات وحيوان وأرض وسماء وكوكب وبر وبحر ainihin samuwar Allah tabaraka wa ta'ala da ikonsa da saninsa kai abin da yawa da sauran siffofinsa ya shahadu lahu na masa shaidan waɗannan abubuwa bidda ta kullu ma na shahidu duk abin da muke kallon nan yana nuna mana kai Allah na nan abin da muke ganin nan yana nuna mana kai Allah na da iko Allah da iko yake ta bakin wani ke ce sai shi ya da ana musu ne akan ma'arifa ma'arifa an nazari ke kai hatta jahilai suna da nazaru na ga shi dan Pakistan ne yana da gemu kuma ya bar gemu haina da ƙasa in yi hau alfadara sai taro gemunsa ya taro shi ya riko shi ya kona shi a kan alfadararsa sannan ya tafi na tafiya sukun sukun sukun sukun yake in jahilai suka san shi ya su ce wanda da iko yake kuma ba irin wani gemu inda ke sa kewaye ina ana kallon shi yake na tabbatar jahilai sun san Allah rububiya sun san rububiya in an gan shi a kewaye a dinga duba ya ce Allah da iko ko ne ke mu haka Allah da iko ya ce to duk abun da ya maka irin wannan bugu to irin sa yake ce siffofin ilmul kauni ne ilmun rububiyya to da kana duk abun da ka gani yana tabbatar maka da ilimin Allah yana tabbatar maka da ikon Allah shi ne kullu ma nu shahidu duk abubuwan da kake kallo yana tabbatar mana da kudura Allah ne da ilimin Allah da sauran sufofinsa min hajarin dutse ne yau da a ce muna da zuwa ka koma kan dutse kai ko da kan karamin dutse ka ga irin yadda yake ka dake shi da diga ka ga kawai diga ta dawo ma wannan sai an masa wani a sa masa wuta wani a sa masa menene wani su hada wata kayan jaraba da za ka yi bari yi kasa amma da an fattaro dan kasa ko shi lafiya ta ɓantaro ɗan abu ɗan ƙanƙani duk irin wannan ihu da yi da ƙarar da ya kamata ya tarwa da za gani a ɗan ɓantaro kaɗan ko a za a tafa wani ƙarfe na tsiya da inji na jaraba ka ga ya tafi ya huda shi yana ɓantaro su amma kai da gani na shan wahala ka ga ɓalla shi ko a zo da irin wata wuƙa ya yanka dutsen wannan tun da abin da yanka dole ka ce wai wannan a sashi a kan wuyan mutum shi za ka ce ta subhanallah za a ce na malam baka na tsama ke a asabar da tafi wannan alahira duk inda ka gani yanzu ko misali ya ce maka dan kada ana titi kada irin mai da ɗan ta wuce oh, yanzu kwashin fiɗe mutum wannan yi ta kan shi a samu labarin sakuwa tirela ma ta bi ta kan mutum ta tsintsinta shi ta bi ta kan ƙoƙon mutum ta fasa shi fas malam ba labari shi dai kawai kaga kafa na motsi wannan ya tafi kenan ba magana ma a gyara sai dai kawai yi gawa gida to Allah na da azaba nunkin wannan azibu azaba ko a daga cikin shi kudura Allah ainihin a wajen azaba sai yi wa mutum halittar da ba zai mutu ba illa kawai fiska ce za ta dinga ɗanɗana kan ga da ya yi dama da ya hagu da da kalli ba wajen hako. azaba sai azaba ba mutuwa ko yanzu wanda ke shan azaba ko wanda ciwo kan same shi da rabi da kaga ya dawo da fiskar sama ya dawo da ita nan ya dawo da ita nan ya komo da ita nan ana wani yana lafiya da sauki idan da ita nan kai da jini kafin kai tsakani da Allah ba lafiya sai dai fa'alu ya dawo da fiskar nan ya dawo da fiskar nan mutuwa ba ta zo ba to a can lahira kwata kwata mutuwa ba ta zo ba ba ita ma tukuna illa kawai yi dinga cin wahala sai Allah ka ba mu imani bai kallon waɗannan abubuwan sai kalli dutsen nan wanda ya halice shi da tauri wa shajarin itatuwa kuma yadda suke tsara kaga kusan abin da ke saman bishi akwai shi a kafa yadda ta tsaro waɗannan sai sama ta saki rassa ashe ta saki rassa a ƙarƙashin in kana haka nesa sai ka ga saiwa wannan saiwa daga ina ta gaishe ba ka ganin ga tsoro a can a'a a waccan kaɗan ya ce ka ganin kan wannan saiwa saiwa ka in kana shaka ko ka bi ta yaga sun haɗe da kaɗan wanda kila ka ka haƙe saiwoyin da ke cikin wannan tauna sai ya yi kama da wahala in ma a ce ka iya haƙe saiwoyin kowanne ka kai shi ƙarshe kuma nawa za ka kashe kuma an kai ka gama ribar nawa za ka samu sai ka gaba zai zai ka kyale ga shala da iko yake akwai sa da guda ɗaya ne baka ga ga sunan kamar ba wahala aka zuba kwato da iya kallon ka kuma ba nan kaɗai ba an ka tafi can garin ma haka ne an ka tafi can garin ma haka ne ga sunan a daji dashen Allah ba dashen ɗan adam ba in ka dasa na kama da wuya ya karko tsakanin dashen Allah mallan mutuwa zai sai ka taimaka da shanka ka faffare wa ina a haka shi da shi Allah ya tashi juya mallan sai har yanzu da za mu je gonan mu ta mu, za mu yi mamaki sai da ta koma shajar fi kulli shay'in aya dullu ala annahu wahid dole mu je tsoron wannan Allah wanda ya samar da wayannan tabbas akwai shi kuma ina da iko ina da ilimi yana tsara yana kalla abin da ke gudanawa kuma abin da ya faɗi mai yiwa ne zai yiwu wa madarin da hoge hoge wani hogen ƙasa Allah kila sai ana in ana haka ƙasa wacce take da baka ga ana ɓanshirin hoga manya-manya ka dubi irin mai ɗan hannun na yadda yake gudunar ko yana ta ta ta samu inda marmara take kaga an an ɗakko muku marmara an zuba muku an kawo muku kai kuma ita da duka sai mutane sun zama kaman kiyashi an kankame a jike tuke tuke tuke abin mu dan daka shi mu dan daka shi dan gidan mu ne an kuma a'a so ne masu hanyar kaga sun kawo mai bagewa kuma daban mai bi ya faffafa shi kuma ruko kaga irin manya-manyan hogga da ake kawo ko lokacin da muka yi kon yamman nan masarar makarantar mu waccan ta bakin kuge ku dubi wata marmara da aka mana ba ta dauka sai an fasa ta duk yan gangancin nan bai na ai ba magana ma eh an fasa kuma za a taro ɗora wani ɗan gangancin ya dauka je kai ana mm, mm, kada ba ce zai iya ɗauka ana ɗauka ne saboda gasa kawai kowa ya gwada ƙarshen sa gaske abu nan to ga duba ta mota da ta ɓamɓaro su ho ga manya manya manya ga nan an haƙo su bai gama zama dutsen ba ina shirin zama dutse ƙasa ce madaro ne wani batin ga tsire-tsiren nan in eh, abu zai ce wani batin shakka tsire-tsire ga sunan daban-daban mutum ya tsaya ya gama karatun wannan ya gama tadabbarin wannan sai ka koma kuma ka ci gaba da rayuwa irin rayuwan sa sai laika ta a rayuwa mutum koma ina rayuwa ta ɗaya ran ya duba ya duba ya duba wani ya tara sai kwashe ko ya kalla ya kalla i masa wayo i masa wayo yi gaba da kashi wanda i ka yana kallon ka ya kuma gaya maka za mu haɗu ka yi gaskiya shi wannan wurin naka da kake tinkaho shi kake wayo da shi yi maka shi akai yi maka shi a kai san ku wanda yi maka shi ya fi ka wayo kai a ciki ma ƙarshe ya yi wa wani irin zuciyar da kake ji kana da ita ɗin nan ta wayo to ya ba wani wanda ta fi ka wayo shi ke rabawa ba kai ka shirya zuciyarka ba ballantana ka ce kai ai na shirya tawa da amince ni na san wahalar da zai wajen yinta don haka nan ba yadda rayuwa ne kai haka ka ga wayan da aka yi maka to ka tabbatar akwai wani gaban ka komai nisan gari da wani a gaban shi saboda kamar irin wani batin wahayawa ne da masu rai iri wannan shine aka ce masa rububiyya ne tauhidin da ya fi tauhidi sauki akwai na gaba shi kuma uluhiyya akwai babban gaba ke daya wanda zai mayar da kai wata halitta in dai kana da imani Shi ne tauhidin asma'i iwa sifati wa hayawan wa arabin ga kasashen kiɗi? iya garin ka sannan a ce maka wannan kasan wai ba kawai ba haka yake cewar tun da mu a wurin mutum da babu ilimin gani ne muka yi ba ilimin ji ne aka ba mu labari kwatance cewar ranar nan ta fi sanonka kasan nan sau ɗari da sittin da wani abu wajen ɗari da sittin duniyan nan sai an yi kaman ɗari da sittin da wani abu zai kokon ranar nan mutum da ganganci a gaskiya da an san Allah haƙa ma'arifatihi za a zo a yi nadama ke kai Allah wallahi da mun san haka sai da ba mu saba ba ba mu san ka ne ba kai za ka ji a nemi sanin Allah a nemi sanin Allah in an ce a nemi sanin Allah ba fa ana nufin ka yadda Allah ɗaya ne haka ne ya halitta gaskiya ne amma juz'i ne wannan wani batin wahayawa ne wa aradin wa sama'i wa kaukabin wa barrin wa ga kaga yadda aka halice wannan duniya da ruwa iya kallon ka da ƙasa iya kallon ka sai ake baka wannan ɗan inda ƙasar take ɗan mitsitsi ne ruwan nan ya nunka ya nunka tudu wajen kusan sau hudu ruwan inda yake a duniya ya nan ka nan wajen sau hudu in ka kalla sai kusan ma in ba ka tuna ne ba zai kai wannan kariya aka yi wannan duniya nan ta fi gashi dan wasu yan zero wasu yan hogga hogga ne haka da suka dan tattaso nan ne duniya nan ne tudun ke. kamar ruwan yake ne duniya amma Allah ya hana Thank hmm? you. to wanda lokacin wa ma otito min al’ilmi, illa kali, illa min hadha na ta natadabbaru daga wannan ɗan ƙarami muke hankali to wannan duka in ka tara wannan ya kamata ya canza mutum ra'ayi ya canza mutum sabon tunani ya dawo ya sake tsarinsa kada ya ɗauka haka in yadda ake tafiyan daidai ne kana kallon ba daidai ba kai. bal awwalu shahidin alaina an fusana farkon abin da muke gani a kan ma'aikanmu mutum ya san tafin hannunsa in yi ciwo yi ta wayo in ya kasa gani yi ta wayo wayo ba ya gani in wani abu taɓa jikinsa kaza mun san kawunan mu wajafa mana da jikukunan mu ana dawa kan jikin mu sai mu ce wai gare ashe jahili ne shi bai ma san jikin ba wannan halittar da yake cikin mutum wanda yake amfani da shi sai da da wani dan ya samu mutum kan ah! daga nan fa zai ce ya kai komai ya ce sai ce ka ya samu matsala akwai mai gyaruwa akwai wanda bai gyaruwa akwai wanda an yi sai to sai dai kai hakuri wannan ya mutu a ƙarshe saura kai yadda jikinka yi kaza haka nan abun ɗin tafiya ta tafi a ji samuna in mai kunne yana magana idan mai ido ya zo yana magana to malam ido ne da kunne kawai shi ma mai kunnen da mai ido yana kai ban san komai a kai ba wannan kunne yana da matsala duk yayin da aka buɗe kunne ga wannan ya saba da na wancan na wancan ya saba da na wannan idon matsalan wannan ya saba da na wannan al'amura sai da a tara kawai to gaba ɗaya me zai hana mu tara mu koma ga Allah tsarin da ya tsara mana ana ya alamu man khalaqa shi wanda ya wannan halittar shi ya san tsarin da zai bata su zauna daidai inda duk aka bar tsarin Allah aka ce mu zo mu tsara yanzu mun taru mun ci gaba mu tsara kaza ba abinda muka sani ba abin da wani ci gaba da aka samu wata kallubi a hawalina da jijiyoyawan mu. wata gayyure kulubina da caccan zawon zukatanmu wa jami'u a tsawarina da gaba ɗayan canje-canje da muke samu fi harakatina wasa kanatina ina ganin za a gyale ku in muka tafi ba mu san inda za mu tsaya ba